don Allah ka tsaya ka saurare na ka fahimce ni mana kawai kowa kawai ya hanya sake ki hanya ki ni in hanya don Allah haba yaro eh ai ka ce kai hanyar ka yanzu kamar wannan ka ce zaka ka zo ka mari mace kamar wannan to wallahi kar ka sake ruwanka to don Allah sake marinta haka ce eh haka ce ba ka da hankali ne ba Allah saboda da ya mare ki ni ma na mare shi ni kuma na rama miki sai ni kuma ke mun to sabida ka mare shi sa ni ma shi yasa na mare ka na ruwanka in ban da shi shi ka kaga muna bukatar ka shiga mai ne ruwanka la tafi a gama mari na ke ya miki ni ina tausayin ki lalle ashe ina jin wannan hala ba zawara ce me san banza bari na biyu ku